fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin a jiya ne a nan yame aka saka hannu a kan kundin yarjejeniyar kafofin labaru wani yanayi da zai kawo kyautatar rayuwa da yanayin aikin ma'aikatan a cewar sandikar ƙasa ta ma'aikatan kafofin labaru da sadarwa cikon bayani a cikin shirin halin kamuwa dubu bakwai da rashin rai 258 aka samu cikin kwatancin gwaji 1,090 da aka yi wannan shine alkaluman da allobar coronavirus ta haddasa a ƙasar niger watan mars 2020 zuwa yau za ku ji sharfi a cikin shirin albarkacin babban taro na 'yan matan afirka da ya gudana a nan yame 16 ga watan nuwamba za mu je ga fahimtar balbali mai lakanin fadar matasa 'yan mata masu dauke da bakin ciki wato a shafin rahoton na musamman. raro barkanmu da yau talata talatin ga watan Nuwamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bayan shekaru goma da samawar tsarin girka kundin tafiyar da aiki na sashen kafofin labaru a ƙasar Nijar a jiya 29 ga watan Nuwamba 2021 aka saka raftab hannun a kansa a nan yame sanya hannun ga wannan kundin yarjejeniyar wani babban samun ci gaba ne wajen kyautata yanayin rayuwa da kuma aikin ma'aikata 'yan jarida na kafofin labarun gwamnati da masu zaman kansu. waka baki mai ita dai ta fi daɗi bari mu saurari babban sakatarin sandikar ma'aikatan ba da labari da sadarwa mudi musa inda ya ce tun ba yau ba 'yan jarida na cikin kahohin watsa labaru daban-daban ke nema su ga an sa ma shi wannan kundi hannu sai a wanga gami gwamnati da ardanta aka ga karshen wannan processes an sa hannu wanda suka sa hannun bangare biyu ne bangaren ma'aikata da bangaren masu kahohin watsa labarin ba duka ba majagorantan suka samu daman halartar wannan biki muna fata su komo su sa hannu a matsayinmu na ma'aikata cikin wannan kundi ne rayuwar mu take su gane ma juna da gwamnati mu ma'aikata a samu cikin kwandishon na gari muna fata ita wannan convention in gwamnati za ta dau matakai na dukka ma'aikaci na jarida ya san menene wannan convention ya kumsa ya zamanto za a yi aiki da shi gwamnati ta ba da wa'adi na shekara guda duk wani wanda bai samu ba ya sa hannu kahin shekara guda wannan shi ma ya zo kuma cikin shekara guda wannan za a duba gyaran huska da ake iya kawowa domin ganin an samu biyan bukata ga duka matsaloli wanda suke iya kawo cikas da wannan convention collective A rike da cewar wasu magabata na kafofin labaru masu zaman kansu ba su sa hannu ba akan kundin ganin wasu bukatun lema da suka gindaya. An sallace ranar ƙasa ga batun 'yancin kafofin labaru yau 30 ga watan Nuwamba 2021 aji na takwas. Jakadiyar ƙungiyar ƙasashen Turai da ke nan Nijar ta yi amfani da wannan damar domin yaba aikin kafofin labaru kuma ta maganta kan ƙalubalen da za a tunkara domin haɓaka sana'ar ga fasarar kalamun nata da Habibu Garba ya naɗo mana. Inki 'yan jarida ginshiki ne ta demokuraɗiyya da jagoranci da gyara alaƙa tsakanin gwamnati da al'umma don abun bunƙasar da aikin 'yan jarida da kafofin ba da labaru na zamani don al'umma ta umfana a kusanci al'umma don haɗin gwiwar mu tare da Istijo Kalangu ta Fondation Irondel. Akwai kuma wasu ayyukan da muke sa rai mu fara tare don muna ganin ku a kowane babban taro da an kai. Kusan da cuɗayya tsakanin 'yan jarida yana da mahimmanci a gare mu tunda har ma can kasashen waje muna yin shi abu ne da muke bama karfin gwiwa don mu samu mu kawo namu gudunmuwa a cikin wanga proje na istijo kalangu a ci gaba da yin mu'amala da abokanen hulɗa da kuma kusantar matasa mata maza na nan Niger da kuma na waje. Har wa yau dai dangance da ƙalubalen da ke dabaibaye fuskar kafofin labaru waɗanda suke da dama ne sai dai a ganin wasu masu sa ido aikin jarida a ƙasar Nijar zai fuskanci kyaukyawar fuska nan gaba ganin wato hankaltar da sabbin tashi suka sa karkata sosai ga wannan sana'ar. Garba Ture mai bada horo a tsangayar harabar fusa'ar bada labari da batun sadarwa iftik ya ma Habibu Garba bayani kamar haka. 'Yancin 'yan jarida na ƙasa mun yi fatan haka, mun yi ta don samun haka. Mun gode Allah yau muna karo na takwas da muke shirya wannan haduwa don tattara 'yan jarida na ƙasa a wuri ɗaya. Saboda shekara da shekaru akwai matsaloli a cikin aikin jarida. 'Yan jarida ba a kula da su, wasu ba su da ma albashi. Jiya kowa ya amince na sa hannu akan wannan jajjeniya wanda zai baiwa 'yan jarida samun rayuwa mai inganci. Yanzu za mu ga yadda abu abun zai canza a lokacin ne hankalinmu zai kwanta a wannan shekara muna da dalibai a wannan makaranta ta iftik da so kai 650 motsa jiki abu ne mai kyau matasa suna so suna cikin kowane fanni A fannin kiwon lafiya yanayin allobar coronavirus a ƙasar Niger sai ta'azzara take tare da haddasa kamuwa da cutar da kuma rashin rayuka da dama. Watan Maris zuwa yau kusan halayen kamuwa na tabbas dubu bakwai su mutum 258 suka mutu a cikin gwaji dubu da da aka yi. Rahilatu Sumana ta rawaita sharfi a kai, Maman Ada, mai ya kumsa. Tun yau da 'yan makonni ne a Nijar adadin masu COVID-19 na dada karuwa Yanayin karuwa da aka samu za a iya shi da kimanin masu alamun kamuwa goma sha bakwai kowace rana, tare da matsakaicin mutuwa uku a cewar wasu alkalumman ma'aikatar kiwon lafiya. Takardun bayanai da ke fitowa kowace rana sun nuna tsakanin ranar 27 ga watan Satumba da ranar 27 ga watan Nuwamba. Nijar ta samu kimanin mutuwa 60 da ke da nasaba da COVID-19 bisa wani adadi na mutuwar mutane 258 tun farkon annobar. A cikin wannan wata na Nuwamba waɗannan alƙaluma suka ƙaru. A cewar hukumin kiwon lafiya mutanen sun shafi waɗanda ba su yi allurar COVID-19 ba sun bayyana dalilin wannan ƙaruwa ta sauyin lokaci da kuma rashin girmama matakan kan da garki daga wajen al'umma. A tuna cewa ma'aikatar kiwon lafiya na gudanar daga wannan rana 30 ga watan Nuwamba har zuwa 6 ga watan Disamba da wani kamfan shan shahar COVID-19 ga mutane masu shekaru 18 ko fiye. Wasu garuruwa 120 da zanguna na ƙaramar hukumar Makalandi gundumar Torodi jihar Tilaberi a jiya suka ɗau mataki da ba za a ƙara yankar fudda guriya ba ga 'yan mata da mata a nan yamini ne aka gudanar da wannan sabgar masu garuruwa da mata masu fidda gurya sun ɗau alkawalin za su daina wannan al'ada ta dauri ga fasar kalamun magajin garin makalondi utaini tiligaba da sumana amadu ya tuntuɓa ta wayar talho. Tun shekara ta uku kungiyar Koniprat take wada kan mutane da su yi watsi da waɗannan an samu kai ga dukkan karamar hukumar sai da ƙauyuka suka yi sanarwa na cewa sun yi watsi da waɗannan tabi'u su garin ƙauyukan wasu mata sun zo sun bayyana barin wannan al'ada gaskiya mutane suna yarda da su yi watsi akwai waɗanda suka ba da labarin matan da suka fuskanci matsalar alhali yawanci yana janyo zubar da jini akai a kai da ke iya haddasa mutuwar yarinya yana iya janyo wasu cututtuka masu tsanani na al'aurar mace yawanci yana hana mace ta haihu coniprat tana tallafa musu da kiyo domin waɗannan mata su rika gudanar da wasu ayyuka samar da kuɗin shiga Jagororin kawancen siyasa na CAP N ta bakin Muhammad Usman a nan Yame sun yi tir da Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan na 'yan ta'adda a ƙasar Nijar sun kuma tilasa na a yi wani bincike mai zaman kansa domin tantance masu hannu ga kisar da aka wa 'yan farar kula a tera a yayin wucewar sojojin Faransa na Barkan. Ga kaɗan daga jawabin na Muhammad Usman. Muna Allah wadda da rashin kwarewa da can hanci da ke wanzuwa cikin sha'anin harkar tsaro da ke kawo barazana ga tsira na al'ummar mu da kuma mu. Muna aika ta'aziyarmu ga al'ummar Nijar musamman ma zuwa ga al'ummar Tera da suka kaɗu sosai da rashi game da mutuwar mutanensu da dama. Ta da fatan samun sauƙi ga mutanen da suka jikita. Muna buƙatar a buɗe bincike mai zaman kansa cikin gaggawa domin raskuna na kisan gilla kan fararen hula a tera da kuma tantance masu hannu daga wajen waɗanda suka buɗe wuta bisa fararen hula na tera da ba su riƙe da makamai waɗanda suke aikin su da kundin tsarin mulki ya ba su na nuna adawa da shigowa ba bisa doka ba na dakarun ƙasashen waje da kuma waɗanda suka ba da umarni da kuma waɗanda suka shirya wannan hari mai muni kuma haramtacce. Baza kolin kayan aikin hannu na ƙasa da ƙasa ɓangaren mata safem na ci gaba da gudana a Stars da Duvernaf Juwe a nan yamme. Akwai masu aikin hannu na ƙasashen waje da suka halarci wannan baza kolin kamar Sheikh wato maɗumki ne ɗan ƙasar Senegal. Ya ma Rahiyatu Sumana bayani a kai ga fasar abin da ya faɗa. Ina sai da kaya na maza da na mata. Muna yin yadi da kuma da mai zane da manyan kaya. Muna magana da mai ɗumki sanda da ya yanka yadda kowa zai samu daidai da shi. In mun yarda da kuɗin mun shirya idan kana da karamin jiki sai mu rage maka ɗumki. Idan kun babban jiki gare ka ba a samu daidai da kai ba in ka yarda da mu sai mu nemo maka. Idan kuma kana da hali yin oda saboda muna da babban wajen ɗumkin namu a can daka za mu yi maka odan kaya. Ana aiko su ne ta manyan mota masu shigowa da kaya. Idan kuma ka matsu ne da kayan naka sai a aiko maka su ta jirgi. In shadda ne mai babban kaya waya da zane da fula zai iya kaiwa wajen shika goma ko shika goma sha ɗaya aikowar shi saboda zanen da ake mishi ne shi yasa idan kuma karamin shadda ne za ka aiki da shi wannan bai da tsara. A fannin wasan motsa jiki Super Liga na kwallon kafa ta ƙasa na ci gaba da gudana zagaye na rana ta bakwai ƙungiyar Olympic FC ta yame da AS Sonidep Club na Yame sun tashi baran maki ɗaya da ɗaya irana ta arlita ci Sahel Sporting Club ta Yame da ci biyu da banza a kokana ta arlita durkusa gaban AS Guard National da maki ɗaya da biyu ASN nigelec ta ci kungiyar duwan da maki ɗaya da banza ita kuma AS Police ta ci Jeunesse Sportive ta tawa gst da ci biyu da ɗaya a wani fannin kuma kungiyar gendarmerie national ta niger ta ci kungiyar rdc motema Pambe da ci biyu da banza ranar Lahadin nan a nan yame karon zagayen farko na zuwa kofin kaf albarkacin babban taro aji na uku na 'yan matan afirka da ya gudana a nan yame ranakun 16 zuwa 17 ga watan novamba an girka wani balbalin da aka ma sunan fadar matasa 'yan mata masu ɗauke da bakin ciki wato domin samun cikon bayani hawa usman ta firanta da mademoiselle bubakar zaku zainabu jagorar ong jeunesse plus gazibin firta su Fada iya mata masu ɓacin rai wuri ne na tautaunawa da kuma wayar da kai. Ya zama muna dole mu wayar musu da kai, mu tautauna da su, mu yi musanyen yawu da iya matan nan. Euh, Ku za ku iya bayyana mana wasu daga cikin maudu'an da kuka tattauna kansu? Akwai magudu'i da dama da ake magana saman su da sakonni kamar sakon da yake magana akan auren da ake ma yara da ba mu yarda da shi ba. Irin waɗannan sakonni ne muke badawa da shan kiban da iya mata suke yi ba mu yarda da shi ba. Yaya ne kuka tsara wannan tattaunawar? Mutum zai shigo ya zaɓi magudukin da zai yi muhawarar saman shi sannan ya zaɓi gungun iya mata da bai wuce ba mutum hudu ko mutum biyar da za su tattaunawa akan wannan magudu'i ba wai 'yan matan nan ba kadai za su ci gaba da magana har da shi ma zai kawo tashi karuwar tunda kun san da kewa mu dai ba kwararru ba ne ba kenan duk wanda yake da masanya akan magudu'in da ake magana akai ya kawo tashi gudunmuwa a cikin wanga wurin namu na tattaunawa da canza yawo menene ra'ayinku bayan wannan tattaunawar ni dai na ji daɗi sosai saboda na koyi abubuwa da dama mutane suna zakuwa su yi muni tambayoyi mu kuma muna muna ba su amsa a gani na dai mutanen ga sun taimaka muna wajen sani abubuwa da yawa da bamu san da zaman su ba mu ma ta namu bangare muna taimaka musu saboda duk yawancin mutanen ga da sun ka zo wajen wanga fada baki ne suna gaya mana yadda abubuwa suke gudana a kasashen su da kuma yadda ake kula da rayuwar yan mata da sauransu kamar ni ban taba bulaguro ba amma yau na hira da mutanen mali ban taba zuwa mali ba suna gaya mini yadda yankan da ake ma iya mata yake yawa a can mali ni ban san da ana yin yankan nan ba a garin mali ashe da har yanzu akwai uwayenmu da tsohinmu da suke ɓoyewa bayan irin wa'anga al'adu na yankan da ake masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin Mustapha Yakuba da ke bisa na'urori ya daidaita muku seti da kuma wato Musa Hassan da ke editan maraicen yau. Ni na ku dan badandan Arlit Malam Mamman ke muku sallama amman yanzu ga Habibu Garba ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.